sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com. ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi Ghana. sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa waɗanda aka rushewa matsuguni a jihar Rivers na fargaban kamuwa da cutar annoba. A jamhuriyar Nijar jama'a na yaba wa sojoji don matakan tsaro. Hakanan za a ji hanyoyi da masana suka ce za a iya samun mafita ga kalubalen tsaro. Yau Laraba muna ɗauke da shirin ciwon 'ya mace da Aisha Ma'azu ke shiryawa. Da farko ga labaran duniya daga Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan safiyar. Ta da fatar an wayi gari lafiya? Allah isa haka Allahumma amin. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu harande zan gabatar. Wasu mutane biyu ɗauke da makamai ciki har da wani ɗauke da wuka sun kai hari ga shugaban rikon kwarya na ƙasar Mali Asimi Gwaita a jiya talata a babban masallacin Bamako babban birnin ƙasar kamar yadda wani ɗan jaridar kamfanin dillancin labarai na Associate Press ya gano. an kai harin ne a lokacin da ake sallar idi a babban masallacin idi tuni aka ɗauki gwaita daga wurin a cewar ɗan jaridar wanda ya ce ba a bayyana ko ya ji rauni ba ministan harkokin addini mamodi kone ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na associate press cewa wani mutum ya yi ƙoƙarin kashe shugaban ƙasar da wuka amma bai yi nasara ba lotus tori daraktan babban masallacin ya ce wani mahari ya afkawa shugaban kasar amma sai dai bai kai ga yajin mishi ba nan da nan dai associate press ba ta iya tabbatar da wannan bayanin ba mali na ta kokarin shawo kan wata kungiya masu ikirarin jihadi da ta fara bullowa a arewacin kasar a shekarar 2015 kuma tun daga lokacin ta fara bazuwa zuwa kasashen burkina faso mali da nijar cutar coronavirus nau'in delta a yanzu ita ce kusan kimanin kashi 83 cikin ɗari na sabbin kamuwa da cutar coronavirus a amurka a cewar cibiyar kula da rigakafin cututtuka a cikin makonni uku da suka gabata nau'in ya kai kashi 50 cikin ɗari a sabbin kamuwa da cutar. hanya mafi nagarta don magance yaduwar wannan sabbin nau'in annobar ta covid-19 ita ce amfani da wannan rigakafin tana da karfi kuma ita muke da ita a yanzu a cewar dr rachel Walensky shugaban cibiyar a wata ganawa da ya yi da 'yan majalisun dokokin amurka a jiya talata annobar ta delta wadda aka fara gano ta a kasar india an ce tana yaduwa cikin sauri fiye da saurin nau'uka na kwayar cutar ta covid-19 a halin yanzu ma'aikatar harkokin wajen amurka tana kara ba da shawara ga amurkawa da kada su tafi ƙasar birtaniya saboda karuwar sabbin nau'in covid-19 a kasar. labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar Columbia. Fadar White House ta faɗa a jiya talata cewar tana ƙoƙarin binciko hanyoyi da Amurka za ta taimaka wa mutanen Cuba da ke zanga-zangar adawa da gwamnatin. tare da tuhumar gwamnatin Cuba da laifin tauye 'yanci a ƙasar da ke tsibirin. Sakatariyar yada labarai ta fadar White House, Jen Paskey, ta shaida wa manema labarai cewar amurka na ƙoƙarin gano jami'an cuba da ke da alhakin kai har hari kan masu zanga-zangar lumana a lokaci guda kuwa ta ce amurka na neman ƙara samar da yanar gizo ta intanet a cuba bunƙasa ayyukan jin kai da kuma ƙirƙirar tsarin aikawa da kuɗaɗe ga 'yan cuba da ke ƙasashen waje don aika kuɗi ga danginsu da ke cuba ba tare da gwamnati ta kawo wani cikas ba. A jiya Litinin ne ta bayyana cewa 'yan sandan ƙasa da ƙasa sun kama ɗan fafutukar ƙasar Yarbawa nan mai suna Sunday Igbobo. Mai hankulin kafa ƙasar Yarbawa zalla a birnin Kotono na jamhuriyar Benin tare da matarsa 'yar ƙasar Jamus. A wata takardar bayani da lauyansa babban lauyan Najeriya wato San Chifiyomi Aliyu ya sanya wa hannu ta nuna cewa 'yan sandan ƙasa da ƙasa ne suka damƙe Sunday Igboho da matar matarsa 'yar kasar Jamus mai suna Rofo a birnin Kotono na jamhuriyar ta Benin. Tun farko sai da lauyan na Sunday Igoho ya nuna cewa zakula Sunday Igoho da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi. Abin firgita ne da ban takaici. Lauya Yomi Aliyu a takardar jawabin ya zargi jami'an asirin Najeriya DSS da cewa sun yi harshen damo. A farko sun ce ba za su kama Sunday Igoho ba saboda kada a zafafa salon siyasar kudu maso yammacin Najeriya wato yankin yarbawa sai dai gashi sun cafke shi gwamnatin tarayyar najeriya na kokarin a mayar da sunday agboho a gida najeriya don ya fuskanci shari'a a game da laifuffukan da ya aikata shi ko lauyan sunday agboho chief yomi aliyu yana cewa akwai wata doka da aka kafa a shekarar alif dubu daya da dari tara da tamanin da hudu a tsakanin kasashen togo najeriya ghana da jamhuriyar benin da ta hana mayar da duk wani dan fafutuka kasarsa idan dai ya gudu zuwa waɗannan ƙasashen don haka ya buƙaci gwamnatin tarayyar najeriya da ta kyale sunday igbohon ya ci gaba da walwala kamar kowane ɗan ƙasa ya ce kama shi a miko shi zuwa ƙasar najeriya kamar keta haddin sani na zama ɗan ƙasa tunda laifin da ya aikata na siyasa ne ba na cin amanar ƙasa ba hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya rahotanni dai na nuna cewar jami'an tsaro a Najeriya sun samu nasarar kama matashin nan mai hankoron kafa jamhuriyar Oduduwa, Sunday Iboho. Wakilin muryar Amurka Hassan Umaru Tambwal na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ya haɗa muna. Labaran duniya aka saurara yanzu kuma sai babin rahotanni. biyo bayan matakan rushe gine-gine da gwamnatin jihar Rivers ta aiwatar a sassan jihar ma'abuta gine-ginen sun koma raƙube-raƙube a wajajen da suke da fargaban cunkoso ka iya haddasa musu kamuwa da cutar annoba ta coronavirus ga rahoton lamida abubakar tun bayan da hukumomi a jihar Rivers da ke kudancin Najeriya suka rurusa wasu anguwanni a sassa daban-daban na jihar ta Rivers da suka hada da Trailer Park a Hoda da kuma yankin karamar hukumar Eleme. Bayanai dai a yanzu su nunar cewa wannan lamarin ya jefa waɗanda aka rusa ma mahallai cikin wata babbar damuwa. Na samu tattaunawa da wasunsu kuma sun bayyana irin halin da suka shiga. Gaskiya muna zuwa mu da mu da muke da gaskiya ya fi mu shagunan gaba mu gaba rushe inda muke kwanciya an rushe to suna na wasika mare zube muke ba galu ba komi da mata da kananan yara ba iyaka ni ma yara na biyu ma ba lafiya yanzu haka I'm Pastor John James the chairman of the business premises the lands for years we know had been legally owned by late chief Paul Quay wannan wani Pastor John kenan yana cewa ne ni dan kasuwa ne a wannan wuri na trailer park kuma waɗannan wurare da aka rusa wani abin takaici ne kuma waɗannan wuraren ana cewa na kamfanin napcon ne ba gaskiya ba ne wannan wurin da ya mallakar wani cif ne da ya riga mu gidan gaskiya bayan cutar allobar corona karo na uku da ta sake bulla mutanen sun bayyana cewa ba su da kwanciyar hankali na iya ɗaukar wani mataki da hukumomi ke faɗi na cewa a ɗauka game da cutar ta coronavirus. Sunana ne sarkin Hausawan yankin ba ma ta corona muke da yanzu yanzu mu yanzu nan ruwa ke sauka yanzu nan kamar da bakin kwarya kuma wannan masallaci shine ɗakin yanzu ma yana barazanar ma rushe masallacin musiba da muke cikin ta yanzu ta ma yanzu ce ta corona yanzu muna da mutane sama da goma sha biyar a asibiti muna da mata wajen hudu ko biyar ga sanar sun hali. sunana usman haruna halin da muke ciki hali ne na kaskanci an dunkule mu a waje guda muna neman hukuma su kawo mana ɗauki na gaggawa muna ji a labarai yadda wasu ainihin ma'aikatu suke kokarin kiyaye kansu daga maganan corona din nan nau'i na uku Musa obarilo Martin Olu shine shugaban karamar hukumar LMA da ke jihar Taribas ya ce. is for security reasons based on uh, intelligent information that they are gathered so far. Ya ce ina ganin a iya sani na abin da ya faru a karamar hukumar eleme shine bayan samun bayanai na sirri kan harkokin tsaro a jihar ta da muka tattara dalilin da ya sa muka ɗauki wannan mataki kenan na rushe-rushe a sassa daban-daban na karamar hukumar ta eleme kuma gine-ginen an aiwatar da su ba a kan ka'ida ba muna sanar da cewa mutane da dama suna gudanar da harkokinsu na yau da kullum a trailer park a karamar hukumar ta eleme kuma mun duba amfani da aka akasin hakan bisa ga haka bayan gudanar da wasu taruka daban-daban shi yasa muka ɗauki waɗannan matakai na rushe wuraren nan take sakamakon haka kuma muna zargin ana gudanar da miyagun ayyuka a sassa daban-daban na karamar hukumar musamman inda aka rusa kuma wannan shine mafita da ci gaban karamar hukumar ta eleme. way out for the benefit of the NMA local government. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Al'ummar jamhuriyar Nijar na murnar idin babban sallah da nuna gamsuwa ga yadda sojojin kasar ke tsayin dakar tsare rayuka da dukiyoyinsu daga birnin Kwanni Haruna Maman Bako ya aiko mana da rahoton. yanzu haka musulmi na ci gaba da rabon nama wa almajirai da masu bara da 'yan uwa makwabta da abokan arziki a ko'ina a fadin jamhuriyar nijar domin tallafa ma marasa karfi da ba su samu damar gudanar da layya ba don su ma su muri sallar yankan raguna na tuntubi ɗaya daga cikin magidanta domin jin ko a wane yanayi ne suka gudanar da sallar ta bana ta la'akari da halin da ƙasashenmu ke fama da shi fari na matsalolin tsaro. Muhammadu Sanusi Alhaji Musa, sallah Allah ya sa ta iske mutane da lahiya burodu, kawo da Allah ya su kuma bancin haka nan da harkoki su ta kuma kawo da Allah ya so su tahi. Ba a dai rasa matsaloli kaɗan kaɗan ga al'umma koyaushe. To amma dai abin shi da dama saboda in al'umma su da matsala su kokawa da yawa. In kuma ba matsala abu shi dan dama dama duk abin da mutane kawai ka ji shi da sassaci. To alhamdulillah abu shi da sassaci sallah bana tun da dai Allah ya sa mun sa samu mu yi ta cikin lahiya cikin kwanciyar hankali kuma sashen tsaro Allah da iko ne Allah ya tsare mu wanda a kawakilcin tsaron nan Allah ya ba su iko sun tsare mu sabanin wasu kasashen makwabta rigingimun da muka ji nan da Nijar Allah ya sa abin ya yi sauki Allah ya kara musu karfin gwiwa kuma mu ma mu taimaka musu da addu'o'i da yawa domin aikin suna aikin muna mu mai addu'a su kuma dahilin daga su dage Allah shi karfafa su shi ba su ikon kare kasa gabaki ɗaya an da iya cewa sallah ta wuce kuma ta bar wawa da bashi kasancewa an kammala hawan idin a ranar jiya kuma ana rabon nama a ranar yau waɗansu magidanta sun bayyana min ko a cikin irin wani yanayi ne sallar ta bana ta yankan raguna ta same su sai mu ce alhamdulillah sallah saboda ta same cikin ni'imar lahiya kuma gwargwado abin da an ka saba yi an gwargwado alhamdulillah saboda gashi dai mun zo halarci masallaci da an yi sallah mun zo kowar abin da an ka saba a ato a ci abinci a hiddo a ragona a yanka gashi na ana yanke yanke za a nashawa ko ina kowa cikin murna babu wallahi kowa roƙon dan ta gafara ana tabarka barka da sallah alhamdulillah kamar an ka ba babu tsara ko guda alhamdulillah gaskiya sallah ya iske mu cikin iri yanayin da an muka saba yake saba iske mu babu wahala kowa dai ya samu gurgudo abin da ya kamata ya yi ya yi ma iyalin sutura an samu rago an yanke ai shi kare ne godiya muke kawai an gode ma Allah ku ce alhamdulillah alhamdulillah da Allah ya gwada muna wannan babbar rana rana ta ta horin ciki muna murna sosai sallah alhamdulillah lahiya mu ta aske cikin koshin lahiya kuma gorgoro dai duk wanda adda dan karamin halin shi ya samu dai insha Allah ya samu da abin yankewa daidai karhin shi alhamdulillah tunda bana abin Allah ya kama mana sauki kwarai kwarai Allah ya kama mana sauki bisa shi dai duk mai dan karamin halin shi dai insha Allah bar sa abin da zai yanke sai mu ce ma Allah mun gode maulidi musulmi dai na ci gaba da yawatawa domin neman gafara da taya juna murna ganin shekara ta zagayo lami lafiya tare da fatan allah ya maimaita mana haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Tokar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. masana lamuran tsaro da dukiyoyi sun bayyana wasu dabaru da suka ce za su iya kawo maslahar kawo ƙarshen ƙalubalen tsaro wani ya zo ne a lokacin da lamuran rashin tsaro ke ƙara taɓarɓarewa daga kaduna ga isa lawan ikra hare-haren 'yan bindiga da sace mutane don neman kuɗin fansa dai sun mamaye wasu sassan arewacin Najeriya. Har ma wasu na ganin hauhawar matsalar dai tana nuna abin ya sha karfin gwamnatin ƙasar ne baki ɗaya. sai dai kungiyar dattawan arewacin Najeriya ta ce lokaci ne yayi da wajibi gwamnatin tare Najeriya da sauran gwamnatoci su sauya sabon salon samar da zaman lafiya ga al'ummar su in ji mai magana da yawun kungiyar dr. hakim babu ahmad shugaban kasa ya nemi waɗanda suka san wannan abin da ke faruwa ya zauna da su masu bashi shawara sun gasa idan ka ga wuta na ci fitowa za ka yi da bokitan ruwa da kai da jama'a ku kashe ba a tsaya kawai ana tambaya ba kullum a ce eh ai wutan in Allah ya dago ba za ta mutu ai nan mun ji labari ana kokari wannan ba shugabanci bane rashin tsaro a Najeriya ya kai dole yanzu a fito da kowa da kowa da gwamnoni da sarakuna da jama'a da kuma mutanen kirki wanda suna gani za su iya bada gudunmawa a tara su amma wannan shirin da ake yi kawai an sa ido ba mafita bane ita kuwa kungiyar kristocin Najeriya kan reshen jihar Kaduna cewa take ba za a samu nasarar magance matsalar tsaro ba har sai gwamnati ta gane cewa aikin ba nata ne ne ita kadai ba rabaran john joseph hayab shine shugaban kungiyar reshen jihar kaduna idan za mu magance wannan abu dole ne mu da jami'anmu a jihar kaduna su kaskantar da kansu su yadda wannan aiki ba su kadai za su iya shi ba sai su yi tare da jama'a akwai wani karin magana a yaren mu da yake ce baka san sandan da ke iya kashe maye ba to duk wanda ma kake gan baya son ka yana iya taimake ka ka kashe maye nan da yake a raka bacci amma tunda mutanen sun riga sun gane da cewa gwamnati ta bambanta kanta da jama'a gwamnati ma tana zagin jama'a ne maimakon ta gane da cewa jama'a suna jin zafi ne suke kuka da gwamnati za ta juye ne ta fuskance su ba zagin jama'a ba wallahi waɗannan masu ta'adar nan za su daina ta'ada. sai dai shi masani kan harkokin tsaro dabta yahuza ahmad getsa cewa yake akwai matakai daban-daban da ya kamata mahukunta su ɗauka kafin samun nasarar kawo ƙarshen matsalar tsaron da ake gani a Najeriya baki ɗaya. abu na farko gwamnatin ƙasa da gwamnatin jihohi da gwamnatocin ƙananan hukumomi waɗanda za ka iya cewa ma tamkar ba su a sake tsari na yin haɗaka tsakanin hukumomin gwamnatin ya zama ana yin aiki tare kuma ana da manufa iri ɗaya abu na biyu gwamnoninmu su tashi tsaye su farka su haɗa kansu da kuma wato tabbatar da cewar sun fito da manufa ta bai ɗaya abu na uku a canza salon yanayin jami'an tsaro da ake ɗauka a dubi waɗanda suke masu kishi wanda suke son aikin sannan abu na hudu dole ne hukumomin su tashi a yi bincike kuma a ɗauki mataki na ba sani ba sabo waɗanda suka aka ce an bayar da kuɗaɗe don sayan makamai da sauransu sun yi ɓatan dabo an rasa inda suke to a fito da su a kai su gaban kuliyar manta sabo a yi musu abin da ya kamata in ma kashe su ya kamata a yi domin ya zama an yi abin da ake cewa a tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro. Duk da ganin gazawar gwamnatin da wasu ke yi dai jami'an gwamnati na cewa gwamnatin na kokari matuƙa wajen shawo kan matsalar tsaro. amma fa ita ma gwamnatin na cewa dole ne sai jama'a sun ba da gudunmawa wajen fallasa masu kawo matsalolin tsaron a ƙasar baki ɗaya. isa loli kara muryar amurka daga kaduna a najeriya gaishe ka na Ikara da miliyoyin masu sauraron shirye-shiryen muryar amurka sau hudu a wuni zauren VOA. Ƙwarai ba shakka. Duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattaku. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Ƙwarai ƙorafi daga bakin masu ƙorafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe maza 'yan uwanmu sai su zana suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi. Sauran VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta. Ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. barka da wannan hantsi kuma barka da kasancewa da shirin ciwon yamaci daga nan sashen hausa na muryar amurka kamar kullum dai sunana aisha mu'azu wannan shine mako na uku da muka fara tattaunawa a game da siyasar mata a ƙasar hausa da kalubalolin da suka dabaibaye ta amma sai dai kuma a yau tattaunawar bata kasance yadda aka saba ba mun karɓi bakoncin hajiya halima hassan tukur tsohuwar 'yar majalisar wakilan najeriya a jamhuriya ta shida ta bakwai kuma mai baiwa mataimakin kakakin majalisar tarayyar najeriya shawara akan al'amuran da suka shafi mata da yara a yi sauraro lafiya. hukumar nafci na ga tana ta kokarin ta don ta hana ma yara ƙanana ga da ake kai gidaje wanke-wanke ana kai su duk da mutunci ne na ɗaya mace kuma na ga suna nan suna ta kokarin su hana don abun ya ragu ba kamar da ba sai dai ƙara ilimantar da uwaye ya kamata a yi ta yi a fatakar da su don su sani. kin yi maganar talauci wanda lallai talauci ya yi wa waɗansu katutu sosai a rayuwarsu za ka samu wasu iyalan ma ba za a iya cin komai ba face sai yara sun fita talla. Mur yara mata masu tallan nan ta yaya za a kare rayuwar ita ɗiyar ta yi karatu domin gaba ya faɗi baya yau. Ai kake ga mugun abu kamar talla. Tallan nan mugun abu ne. Maganar talauci da muka yi. Dan uwayen ba su da sana'a. Kuma suna dubin ba su da kuɗi ne za su ci da su. da ki ɗora ma ɗiya talla. Ke ki buɗe garkan gidan ki ki aji teburi ki sai da kayan ya fi miki mutunci fi miki daraja. Saboda bala'in ne za a koya ma ɗiyaki ko da za a sa ki ciki. Duk kuɗin da ta samu sai ya ƙare cikin bidan hayyacinta. Ni ba ni goyon baya don ana talauci a ce a azama ɗiya mace talla. Don haka nan ita uwa mace ta yi ƙoƙari ta samu sana'a da za ta yi a cikin gida yadda kowa zai sani tana yi a zo a sai ko ki fito gaban gida ki kawo tebur duka za a sayar ko ma ka kawo tebur iya ta zauna a gaban gida kina ganin abinki ya fi miki in ma kosai ne za ki toya a toya shi a gaban gidan ki iya ki tana nan in ma tallan zani ne ki ki bude dan shago a gaban gidanki ki sa kwano falle biyu ki buga iya ta zauna a ciki ina ya yafi mana mutunci ya fi mana daraja amma a ɗauka a kai ga dai wahalar rana ga wahalar ta gaji ta daga makaranta to gobe kuma ta kuma makaranta a gaji me take barkata ba ta iya yin komai bata karatu don haka nan uwaye ku duba ku gani ku yi ma nan adalci hakkin iya akwai su ga uwaye akwai hakkin iya kuma ga uwaye kamar yadda ba da shawara in kina talla kika shiga angon ku kika faɗi kowa ya san za a zo a sai to ba dole ne samu azamu su kaya a kai ba zubar da mutunci ne barin ma yanzu ga zamanin social media inda za ka iya ɗorawa kana tallata irin hajojinka har yanzu dai akan rayuwar 'ya'ya mata da dama za ki ga wani yana da basira yana da baiwar da Allah ya mishi yana da fikira na kirkiro wani wata sana'a ko wani aikin hannu sai dai kuma ba shi da abun da zai yi da shi kina gani idan aka samo wani tsari ta yadda za a je a samar wa mutane bashi inda ba kuɗin ruwa ko kuma abun da za a dora a kai bashi da yawa kina gani hakan zai taimaka kuma idan hakan zai taimaka ta yaya za a iya samo irin waɗannan tsarin da mutum zai iya samun kuɗi ya dan fara abun da yake bukata ya yi. Yana ganin kwanan na gwamnati ta fi da wani hanya na samun bashi zuwa ga mata na mata ma har samari an fi suwa in suka je suka tuntubi hukumar da take ba da wannan abu za su samu saboda a dauri za a ce sai kin kawo abin da ake ce ma jingina kamin a baki kuɗi kuma za a sa miki ruwa to yanzu ba ruwa kuma ba jingina abin da ya rage ita hukuma na da take ba da wannan abun na mata ta fito cikin rediyo da talbijin ta yi ma mata da kai ta faɗa musu ga sansanin da za su je su anshi wannan abun kuma in an ce kuɗi ana ba da miliyan biyar misali ba kowace mace ne za ta iya an miliyan biyar ba za ki dubi iyakan kiman sana'anki ki anshi iyakan kuɗi da za ki iya aiki da shi yanzu misali mace mai yin kosai ta je ta anshi miliyan miliyan biyar ba ta da bukatar miliyan biyar abin da take bukata kudin kuɗin ta dubu biyar kudin mudun wakenta ta sai wakenta mudu goma ta sai man ta kwalba goma ta sai albasan ta sai gishirin ta duka duka in kika duba kudin nan ko dubu ɗari bai kai ba to amma mutanen mu sai a sa dogon guri a je magana babban kudi a ya can yanar ki kuma ba ba karami baki sana'an ba abin da ya dace ba mu dai abin da muke kira waɗannan sansanin da aka ce an buɗe na samun kuɗi da za a ba mata su sana'a mata su yi ma kansu adalci su biɗi wuri su yi tambaya an ce mai tambaya baya bata kuma ki yi ma kanki adalci ki an shi iyakan daidan gwargwadon sana'anki ki yi saboda ki amfana da ke da ɗiyanki karkare ma kanku talauci ta gwamnati ta rigaya ta buɗe waɗannan abu kuma ana na ayi ana yi har yanzu ba wai an bari ba. to hajiya wani bangare da ake matsala kasancewa arewacin najeriya an yi sama da shekaru goma ana fama da matsalar tsaro ya haifar da mata ba mazaje ga 'ya ga su ba uba su maza za su iya cin gajiyar kamar irin wannan shiri na karban bashi? Eh, su ma 'yan najeriya ne kadarori ne ya kai su da aka hitar da su a cikin al'umma su inda suke su ma a inda suke yanzu nan ne wurin zaman su za su ansa kuma za su biya gwamnati kuɗin su kuma daɗin abin yanzu kika ansa ba cewa za a yi bayan shekara guda yanzu yanzu ki biya ba akwai shekaru da aka ɗiba mai tsawo wanda in dai kima kanki adalci cike sana'an nan to za ki biya su so ko ai gudun hijira kike ko gudun hijira kike ba inda in najeriya kike to kina da kaso a ciki suna iya su yi su ta sama inda aka buɗe wannan abun su ansa hawaye su kuma haɗa kai suna mai da kuɗin na a banki harin da suka gama. Hajji a matsayin ki na uwa mace ya shugaba ko zaki yi magana da mata shawara yadda za ta kare mutuncinta da kuma idan akwai abubuwa da ya kamata wasu hukumomi su yi me ya kamata a yi domin ganin cewa rayuwar ya mace ya inganta domin idan ka lura da yanayin yadda abubuwa suke tafiya a cikin al'ummar mu sai ka ga tun fil azal Allah ya riga ya dora namiji kan mace amma duk da haka su ma mata suna da rawar gani da za su iya takawa an ce hannu ɗaya bai ɗaukan ɗaki shi mai gida yana fama yana fafutuka yana kawowa a ci to akwai lilori na yau da kullum na zamani to ki yi kokari ki samu sana'a ko ya yake ki yi kai ki zauna haka na ita ɗaya mace da bata sana'a gaskiya ba ta kyauta ma rayuwarta ba saboda je ko mijinki na baki kina son a ce ko da yaushe ke ma kin yi kaman kanki shi baki zai yi amma kuma za ki ga wannan abun bai ishe ki ba amma in ya baki in kina da na hannunki ba bacin rai za ki godiya ne kuma ki tafiya da ki haka yasa ko da yaushe nake cewa ita ɗaya mace da akwai abubuwa da yawa za ki iya sarrafawa a cikin inda kike kuma za a sai in garin Allah ya waye yara za su tashi zuwa bai dan kosai in kika yi ko kosan ki na mudu ɗaya kika sayar za ki samu dan kuɗin magi za ki samu kuɗin wani abun ki in kika tashi ma in masa ne za ki yi in fanke ne ma za ki in ma kwaruru ne za dafa ki sa masa albasa yanzu dan kabeji da dan albasa duka zaki iya yi a'a in kin lura kin ga mutanen anguwan ku masu son cin daɗi ne zaki rika sayan kajin ki hudu biyar kina yankawa ana soyawa a cikin gida ko kuma kin waye gari kin ga romuwan kan sa ne mata suke kwaɗai a sha da rana zaki sai kansa ko da rabin kansa ne ko da kwatan eh, rabin rabin kansa ne sai a yanka miki sai ki romuwa kina tallata ma anguwan ku zaki gani kowa zai kawo kwano ana sa masa kuma zaki an shi kobo kobon su da taro taron su in kika hada da zama miki babban kuɗi to duk da kika tashi wani hidima kika ce mai gida ya baki duk abin da mai gida ya baki ba za ki rena ba kuma za ki ji bakin ciki ba dalili saboda kina da wannan sana'ar da kika aje gefe za ki hada ki dora ki yi bukatan ki cikin jin daɗi amma ita ko diya mace wadda ba ta sana'a ba ta komi ta dogara ga ɗa namijin ga shine ci da gida shine yi ma yara makaranta shine musu sutura ke ma a yi miki kowa yi masa ba mu ce ga addinin mu da ya ce an ɗora aure da ci da sha ya ce ya ɗoka ba mu ce ba gaskiya ba ne gaskiya ne to amma ke ma kina da wani abu na rayuwanki wanda kike ki son ki yi to a irin wannan macen da bata sana'a duk abin da ya bata gidan duniya bata ganin kyawun shi bata ji daɗin shi sai ta ga ya Allah shi ya walakanta ta ya bata kaza ita wadda bata sana'a kullum bata cikin godiya bata cikin farin ciki wadda ka sana'a ko ta ruwa ya ɗauko ya bata wallahi dora za ta yi kuma ta munna kuma ta farin ciki kuma sai ki ga sa kyawun zama wadda bata sana'a kullum cikin fada cikin yaji yawa cikin fada cikin yaji kuma in ta tafi gida ba za ta faɗi maganan kuɗi ne ba za ta ci a walakanta ta yake yi ko kuma ba a samu uwaye masu lura lura ba sai su ɗauka su ce yana walakanta musu ɗiya kin ga rashin zama ya zo nan ku a zuciyanta kuɗi ne aka bata kuma lalura take son ta ta kuɗi bai ishe ta ba so haka za mu zauna a rayuwa ai an ce ko kana da kyau ka kara da wanka ko ma ya tafi tafiya za ce awa ne ba matsala ya ce a to yanzu ya za mu ke a tafi sai ka dawo ba matsala mace mai hazaka kenan a ita ko wacce za ta tsaya ne ba ka fita yau gidan ga yau sai ka bani kaza yau in baka bani ba dama tana da kushin shekaran jiya da jiya <laughs> duk a tattara a guma masa don Allah da annabi mata ina ana roƙon ku saboda Allah ku je uwayen diya ne ku ba ma za ku zauna ne ku ce sai abin da aka kawo muku ba duk hasaka na kuka yi shi diyan ku za su gani da diyan ku mata da diyan ku maza shi za su gani su ma su tattara su azabi su gari su yi ta yi ko mu da muke nan zo na bariki ba aiki guda muke yi ba muna aiki na gwamnatin mun koma gida muna noma mun koma gida muna sana'a mun koma mun bude gidajen dinki haka na kuma kake tsammani ita sana'a sai kina da miliyan in nan inda nake so in ja hankalin mata duk mace take ta sana'a sai ce ni ban da kuɗi ni talaka ne ba haka sana'a take ba da karami ake fara ta zama babba an ce mai karami shi da babba mai sauraro iya abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin ciwon ya mace a yau sai a kasance da mu idan allah mai kowa mai komai ya raya mu zuwa makon gobe domin jin wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakuwar tamu honorable hajiya halima hassan tukur sai solomon abu da daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar muri lafiya Ma sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar amurka ni shamsiya hamza ibrahim da na gabatar da shirin ke mana fatan kasancewa cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum